ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يمتي نجوم وانديزو عشرين دا ديار ga watan goma dubu biyu da sha tara ishirin da shida ga watan safar dubu ɗaya da dari hudu da arba'in hijira na? da arba'in da ɗaya afuwan dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da ɗaya hijiriya mun haɗu a cikin wannan gari na gusau a cikin wannan yammaci na juma'a kamar da mai gabatarwa ya ce domin halatta ɗaurin aure wanda za a gabatar gobe in Allah ya kai mu a cikin garin shinkafi na alhaji jamilu da kuma hajiya rukaya suleiman to kamar da kashi na in munasaba ta zo irin wannan hakan ya amfani da ita domin mu faɗakar da junanmu mu ilmantar da junanmu mu karawa junanmu ilimi sannan ko mu yada ko mu dankwaka ko mu yaukaka ko mu karfafa ko mu dankwanta dankon zumunta tsakaninmu to wannan kuma alhamdulillah mutane da yawa sai ka ga irin wannan za a gaisa a ƙara fahimtar juna lita arafu haka muna fata wannan aure da za a yi Allah ya sa albarka a ciki wanda duk suke da aure Allah ya musu albarka ya zonar da su lafiya da iyalansu wanda ba su da shi maza ko mata Allah ya ba su nagari to da yake munasaba ce ta aure shi auren nan ba za a daina magana a kansa ba abin da ya sa ba za a daina magana a kan aure ba don ba a daina yin auren ba tunda ku ba za a daina yin aure ba to kuma dole a ci gaba da magana akan aure da mutuwa aure da ɗaura aure abu ne na yau da gobe saboda aka musulunci ya ba da ƙarfi akan maganar yin aure kuma ya faɗi ƙa'idoji da dokoki da tsare-tsare na in ma za a rabu ga yadda ake rabuwa a harka aure to rashin bin waɗannan ƙa'idoji na yadda ake aure da neman aure da ɗaura aure da zaman aure da rabuwa aure yana da tasiri wajen ƙara gurɓacewar tarbiyya domin aure shine masana'anta ta ƙera ɗan adam so gwargwadon yadda aure ya yi inganci ya yi kyau ya yi tsari gwargwadon yadda harka aure ta inganta ta yi kyau ta yi tsari gwargwadon yadda aure ya taɓarɓare gwargwadon yadda al'umma ta taɓarɓare domin uwa da uba su ne suke haihuwa ɗa kuma ɗan da suke haihuwa su suke matarbiya saboda haka wa na nashi'ul fitiyanu min na alama kana awwadahu abuhu al'ummu madarasatul iza'a adattaha a adatta sha'aban tayyibal araki da uwa da uba su ne mas'uliya da nauyin tarbiyyar mutum ya hau kansu in kai sa'ar uwa kai sa'ar uba to sai ka samu kyakkyawar tarbiyya to wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kullu mauludin yuladu ala fitra fa abawahu yuhawidanihi aw majlisanihi aw nasiranihi dukkan abin haihuwa ana haihuwansa ne a yankin musulunci a cikin musulunci akan fiɗira. in kaga ya yahudance ko ya nasarance ko ya maguzance ka gan shi da al'adun maguzawa ko al'adun nasara ko al'adun yahudawa annabi yake iyayensa suka mai da shi haka shi kaga kenan dole mu tsaya mai kallo na tsanaki akan harka aure wasu da suka ga al'amarin aure ya taɓarɓare sai suka ce to me ya jawo taɓarɓarewar sai amsa ta zama guda biyu wasu ka ce sakin al'adunmu da halayenmu da tarbiyyar mu. da muka yi muka ɗauko na wasu al'adun wasu da ɗabi'ar wasu shi ya ƙware mana aure wasu ka ce a'a rashin ilmantar da ma'aurata ne aure kafin su shiga cikin aure shi ya kawo taɓarɓarewa ma'ana a nazarin mutane na farko suna gada za mu koma kan al'adar mu ta iyaye da kakanni mu karkaɗe mu tankaɗe mu rairaye mai kyan mu gina a kai mu tankaɗe mu rairaye mu ware mara kyan mu yi watsi da ita to wannan kaɗai zai sa aure ya inganci sun ba da misalai guda biyu suka ce mafi auren da aka yi shi 1960 har zuwa 19,000 shekara nawa kenan nawa 40 suka ce auren duk da aka yi shi daga wancan shekarun zuwa yanzu wanda ya mutu bai kai kaso goma cikin ɗari ba don haka ne kowa a nan da zai nazari a unguwarsu a gidansu a makotansu zai ga matar da ya sani a cikin gidan nan tun yana yaro ita ce har ya girma a cikin gida don akalla kowa a nan ya san gida ashirin akalla ka san gida ashirin kuma ka san kana yaro a gida ashirin din nan a ko'ina akwai amarya ko akwai baba abokinta ko babar matan makocinta to kai nazari ka ga in dai ka shekara arba'in hamsin sittin ka duba ka ga aure nawa ne ya mutu unguwarku irin wannan tsohon aura za ga kaɗan ne sai nazari kuma ya ce auren mafi yawa da aka yi shi daga 1990 zuwa 2010 shekara nawa kenan 20 kika ce mafi yawa auren da aka yi a wannan tsakanin kaso 80 ya mutu kaso tamanin ya mutu na auren zamani kaso goma ne cikin ɗari ya mutu na auren da ta ka ce a ah, to an kunce ilimi ne yake kawo zaman aure ai mutanen yanzu sun fi na da ilimi na yanzu sun fi na da wayewa na yanzu sun fi na da iya soyayya har da wani kalamul hobbi suke da shi akwai wasu maganganu na soyayya kai har wani software ake yi da wani application wanda kawai shi ya tattara quotation ne kawai na kauna wanda za ka dinga kwafa kawai kana cillawa matarka sai ka shekara ɗaya wani application za ka ga akwai quotation na ƙauna kawai 360 sai ka shekara kana tura matarka baka canza sabo ba a wannan zamanin ne mace za ta ce saboda tsananin ƙauna ya wanda in ban ganka ba zan faɗa kwalban mirinda ka rasa yadda za ta fada cikin kwalban mirinda da tsabar soyayya da kauna ya marurin ta, ya waye din ta. amma duk sai an gama marurin an gama waye da an zo an zauna ba a wata shida sai kaga an fara dambe to ina kalaman soyayya ina finafinan soyayya ina littattafan soyayya ina kalmomin soyayya ina wayewa ina boko da aka yi ina zamanin da aka shina ina intanet ina facebook ina whatsapp iyayenmu ba su ma san wani kalmar soyayya ba ba su san wani littattafan soyayya ba ba san finafinan soyayya ba ko firamare ma wasu ba su yi ba balle su sakandare ko su jami'a ko samu wata shaida ba ruwansu da facebook da wasu of da linkedin da duk waɗannan abubuwan ba su da shi amma sai ka gama ta zauna ta yi zaman aure shekara hamsin ba ta taɓa yaji ba kuma ga 'ya'ya nan masu albarka wasu 'yan majalisa wasu gwamnoni wasu malamai wasu kaza duk mai shekara hamsin ya tambayi babarsa duk mai shekara sittin in dai babarsa tana da rai ya tambaye ta yadda aka yi mata aure ya gani kuma da yadda ta zauna sannan ka auna da zamanin yanzu sashe kaga ba rashin ilimi ba ne a nazarin malaman farko suka ce kawai sakin kunya da al'adu masu kyau su suka jawo aure ta yake saurin mutuwa su ko masu nazari na biyu malamai na biyu a nazarinsu cewa abin da ke kawo taɓarɓarewa aure ba wai rashin ilimi ne to da sun jingina abin ga rashin ilimi sai suka ce to dole a samar da santoci a samar da makarantu waɗanda za su zama suna koyar da harka aure yadda ake yin diploma da nce da digiri me yasa ba a digiri ne akan harka aure me yasa ba a nce ba a diploma ba a certificate yau in za ka yi harkar kwamfuta sai a ce ka je ko certificate ka amma aure da za ka shige shi rayuwarka kam a ciki amma sai ka ga matsalolin aure duk littafin fiƙin da za ka ɗaga to kusan rabi magana aure ce neman auren za ka ce kitabun nika ta ce hukumin nika hikimatun nika akadun nika wali sadaf shaidu a tafi duk suna ƙarƙashin aure a zo su zihari Eh? su ila'i su kul'i su talaq da aka samu talaq din su hadana su wane ne ibda duk matsalolin da suke tare da aure amma sai kawai mutum ya zo kawai zikau sai a ɗauki mata a bashi ba a yi tambaya goma kan aure ya ba da amsa ba to masu wannan nazarin na biyu suka ce kamata ya malamai su fito da wani tsari a cikin masallatansu da makarantunsu cewa duk wanda zai nemi aure baban yarinya ya ce na ba ka wata shida tafi gaban mala ka je ka buɗe kitabun nikahi malam ya maka sharhi ya maka tambayoyi ya baka certificate ka iya ka zo ka yata suka ce da ana koro masu neman aure yadda sauran fannoni ake screening a tantance kafin a ba mutum kansula ko a ba shi kaza ai wanda zai baka yaya fi kansula hatsari to shi ma kamata a yi wata hukuma wadda take tantance ma'aurata ko da ka zo gaban mala ya ce na'am a wai menene ila'i ila'i ita to aje wannan menene zihari da aka rama kalla ita to menene dalaqul bainuna al-kubra wa sugura da aka rama kalla Allahu akbar sai ya ce wannan bai ci ba sai rubuta ba, yari ya ce ya faɗi da aka ka a bashi mata suka ce da ana haka to akalla za a dinga yin wasu kwasa da ma'aurata za su samu ilimi don mafi yawa matsalolin da ake tambayoyi a kansu da ana karatu da an rage su da yawa yanzu wani ya bugo min waya akara makalla ni ne matata take fita bana nan tana yawan fita ni kuma abin yana bani haushi na hana ta na hana ta ta hannuwa sai na ce mata in kin ƙara fita a bakacin aurenki na ce aurenta ko aurenka ta ka ce in kin ƙara fita a bakacin aure na don auren naka ne sai ka ɗauka ka ba ka ce a bakacin aurenki ita kuma sai ta fita kuma dama akwai saki biya baya to sai kuma yaje yana kaunarta kuma ta fita shine bugoya waya nace to kai tsakaninka da Allah lokacin da kace yankin kin fita a bakacin aurenki me kasa a ranka eh to wallahi dama kaga na bude makoma wallahi dama ni ban yi niyya ba kuma na ma fasa daga baya kawai gaya mata ne ban yi ba yau da yana son matarsa kuma gashi ya kulla kansa to haka za ka ji tambayoyin suna zuwa wani shi kuma kawai tafiya ya yi sai aka yi fada da matarsa da matawansa sai babansa ya ji haushi sai ta ke su su biyu babansa ba kawai ya ke su su biyu shi kuma bayan ya dawo ya dawo da ɗan tsarabarsa yana zuwa bai tarar da mata ba ashe da baban ya sake ta har ta yi idda ta yi aure ya zo da ya tsaraba sai ga ɗaki a kulle ina mata ta aka shi ai baba ya sake ta jin yaushe aka shi, har mata yi idda ta yi aure ita wallahi shi bai saki matarsa aka zo aka tambaya to yanzu ya za a yi na ce to ka wakilta babanka da baka nan ya tafi matar ya ce a'a da ya take ta ya sanar da kai ka zartar da sakinsa ya ce a'a na ce to bata sako ba yau na da su yake alkali aka kai wa cewa an neme ka an rasa alkali ya take ta ce a'a na ce to matarka ba ta tafi ba an ta yi aure nake ai babu auren mata aure ce kuma ta yi aure mata aure ta yi aure wanne ne babu a cikin auren na biyu ya tashi daga aiki da aka kawai ta faso ta ta da aikin mijinta to ne ce to a makalla in ta samu ciki a wancan gidan fa ce to matsala ta fage ta kuɗi wace karatu ya gara fadi wannan zai da su mana duk abin da ya ja wannan zahiri shi kuma wannan cewa matasa da ya sake ka saki daya a kan rigima ne aka na wani kuɗi sai sake ka saki daya to a wani gari take sai ta tafi garin wai da ta shiga mota sai wani ya tausaya mata ya gama ce sai ya biya mata kuɗin motar ita kuma sai ta rubuta takarda da za su rabu sai ta bashi ta ce mijina ya sake ni amma idda nake yanzu in na gama idda ka bugo min wayan nan ina so ka zama zawari na shi kuma ya aje takarda shi kuma miji da ya zo ya samu abokin sai ga mai da aka ce a ba a haka mu je a biko suka zo suka samu baban yarinya ya rasuwan babanta suka yi magana da shi aka bashi hakuri akan za ta koma yace shi ba za ta koma ba cikin ce ni kuma na mai da mata ta ce ni ko ban yadda ta koma ba yanzu tsakanin wanda yace ya mai da matarsa da wanda yace bai yadda ta koma ba wanne ne hukuncin shari'a ta yadda da shi saboda kome baya bukatar izinin wali baya bukatar izinin matar baya bukatar sabon ɗaurin aure tunda bata gama idda ba to amma wannan uban eh, wan ubanta da yake bai yadda ta koma ba sai aka tsaya a nan aka yi hukunci suka hana shi ta koma har ta gama jini uku sai wancan bazawarin ya fito ya aure ta to ya haƙura ma an yi wajen wata hudu da yin auren sannan sai ji ana karatu sai ji malami ya ce haƙƙun raja'a wato komai a hannun miji yake baya bukatar izinin wali kai Allah ma ya hana waliyin ya hana ka shine ake kira abulu a cikin matsalar talaq akwai abulu shine wali ya hana mace ta koma gidan mijinta bayan sun yi yarjejeniya za su koma wala ta'duluhunna an yakina hunna idza tarabu bainahum bil ma'ruf to da aka mata aure ta tare sai yaji ana maganar kome haƙƙinsa ne yace to ai yake ga abokin to an yi mun je na mai da matata uban yace bai yadda ba yanzu na ji malamai suna cewa in ka mai da matarka ko ita ta yadda ko waliyinta bai yadda ba fa ta riga ta koma to kuma ni ba a dawo min da ita ba kuma na ji an mata aure ta to a tashi a ji a tambaya da aka zo na ce to da za a yi a gayyato matar a gayyato waliyin nata a gayyato tsohon miji da sabon miji sabon miji da tsohon miji suka zo da wali na ce kai tsakaninka da Allah wanda ya halice ka ga shi na aje ƙor'ani dubu sittin a gabana irin bugun hannu ɗin nan da tudu na ce tsakaninka da Allah ya gaya maka ya mai da matarsa ya ce gaskiya ya faɗa na ce ke tsakaninki da Allah an gaya miki mijinki ya mai da ke ta ce eh an gaya mata amma waliyinta ya ce ba za ta koma ba ita to mun samu shaida a kan an maida ita ita saboda haka wannan shaida cewa an maida ke ke matan wannan mutumin ce ba matan wannan ba ce mun za ka kai ba ka da mata za ka yi ka tashi ka sa'in da tsere maka yanzu sai ta koma gidan mijinta ta koma gidan mijinta wannan matsalar fa ina gaya muku ne waɗanda suka bayyana ne irin su suna nan tili wani bincike da muka fara mata muka yi mu daina shi saboda zai kawo matsala binciken shi ne mafi yawan mata da suke gidajen mazansu wasu duk an sake su amma suna nan zaune mafi yawa su kuma mata matan wasu ne amma suna wani gidan suna ta haihuwa saboda ba abu ka'idar yin sakin ba da aurenta ta je ta aure wata kuma tana gidan amma an ƙara auren bari ba ku misali wani suka zasu sunu gabana sai ta ce ai malam wannan abin da yake fa ba yau ya fara ba ba yau ya fara ba malam ya nade yana min haka ya ci mutunci na ya wulaƙanta ni ya ba takarda ya sake ni in na fita sai abokansa su kama su yaga su dawo da ni ya sake rubuta takarda ya bani in fita abokai siyaga ya dada ne an yi wannan ya huso a kirin nasha kun san da matsalar take abinda aka ɗauka wai in ka rubuta wa matarka takarda ka ba ta ka sake ta mutuƙar ba ta kai gida ba to wai sakin bai ba sai abokanka siyaga a waje su koma to yanzu wanda sulhu za ka yi an ba da takarda so 20 ana yagawa mutum zai ce mata sa na fice ki ta ce ban takarda to a kan bai ba da takardar na kalman ya ce ya fice ta nan sai a ce to aikin da bai rubuta takarda ba shi kenan kawai a ci gaba da zai ana wannan ko ba a yi sai a yi so 20 ma a gida daya to kun ga matsala ta biyu matsala ta uku ta shan nono ce wannan matsala ta zo shi yara da ita da babarta da babarta uwarsu ɗaya ubansu ɗaya kagan suka yi aure ya zama ‘yan mata zar saboda babarta da babarta uwarsu ɗaya ubansu ɗaya kaga ya halatta fi aure kama sai wata matsala ta faru shi yana karami da aka haife shi sai babarsa tana haihuwarsa sai ta sai aka ɗauke shi yana jariri sai aka kaiwa kakarsa wacce ta haifi babarsa ita ta shayar da shi a yin girma kun ga da shi da babarsa da baba yarinyar da ya aura duk sun sha nono ɗaya sun yi tarayya a nono ɗaya nonon kakarsa da babarsa da ita ba babata sun sha nonon tare to ba a tsaya an duba wannan matsalar nonon ba sai aka yi amfani da halaccin auren asali shine zai iya aurata tun da eh, yar kanwar babata ce sai kawai aka yi aure sai da aka haihu hudu sai ji ana magana akan raza'a matsalar raba'a yadda shan nono yake da ma mazhabobin shan nonon masu sha ɗaya da masu sha goma da masu sha biyar sai an sha so biyar wasu ce sai an sha so goma wasu ce ko so ɗaya aka sha suka ce kai ko wucewa za a yaro ya buɗe baki yana hamma sai mace ta wuce da nonanta sai ya ɗiga ya ɗiga cikin bakinsa wannan ɗigar da ya shi kuma ya haɗe matsala ta ƙare suka ce ko nuna aka tatso shi a cikin kofi kamar wannan sai aka zuba shi a cikin wannan ruwan aka girgiza sai ya sha tun da dai da nonon a cikin ruwan to shi ma matsala ta ƙare to ya za a yi ga aure zaman lafiya da soyayya ga ya'ya ga matsala kuma shan nono ta taso suka zo na ce to nono an sha an tabbatar an sha kaka ta ce an sha so nawa aka sha ta ce to ai shekara sabiya a nuna ana sha ne kaga an wuce an wuce mazhabar goma an wuce mazhabar biyar an wuce mazhabar daya yanzu ba wata mazhaba kuma a duniya da za ka rike an sha da yaro full shan nono kuma Allah ya ce wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhawatukum min arda'a ga kuma aure da soyayya da yaya ga kuma shari'a ta rushe shi da an lura da shari'ar tun farko da ba za a yi ba na ce ba aure malam bayan da za a yi na ce bayan da za a yi ba wata haba na ce babu suna kuka aka raba auren nan ni kaina na tausaya musu amma ba shari'a ta fi su mahimmanci a wuri tana kuka aka ce hukuncin ya yafa da ta wajen su malam ni na zama aiki na tafi wajen sun malam waɗannan 'ya'yan wani yake tambaya su ne matsayinsu na ce to me matsayinsu 'ya'ya ne na halal ba abin da ya shafe su tunda kuskure ake wajen ɗaurin auren da gadon su da halaccin su da komai yana nan kawai auren za a bata to haka nan matsala ta hudu ita ma a cikin aure mace ce ta aure shekara tara suna tare da mijinta sai matsala ta taso abin da ya faru wacce take yin jini an ka ta jini nawa take yi ka gama idda to ita sai ta yi biyu da ta yi biyu kawai sai ta yi aure jini biyu ta yi ba a gana uku ba ta aure wanda sabanin mazhaban ma akan na uku in ya sai ya dauke ko kafin ya dauke amma dole a gane uku tunda uku Allah ya ambata to ita biyu tai nemakon ta yi tsarkin na biyu na ukun bai zo ba shi na ukun ya zo shi ne wasu ke cewa a bari tai tsarki daga na uku wasu ka a tana cikin na ukun masu ne a bari jinin ya ɗauke amma za a iya ɗaura aure to na ukun bai zo ba ta aure sai da suka shekara tara da 'ya'ya da komai sai ta ji ana magana akan idda sai ta ji matsalar irin tata ce ita ji ko mai gida yau hankali na tashi tun da kafa ta kasuwa na ji bayani hankali na tashi na kasa nutsuwa da ya faru ta ce lokacin da muka yi aure da kai fa tun shekaru tara nan jini biyu ne wallahi ban yi uku ba kuma yanzu na ji malam yana cewa sai an yi uku ita kawo kawai da isi ya fari inda abin ya yi tsawo ya yi ɗuli kawai isi ya fari ta ce ba gani istighfari ba mu sai mu tambayi malam tukunna in ya ce mu istighfarin sai mu istighfari to sai Mas'ala ta bayyana cewa dukkan mazhabobin duniya na musulunci sun yi ittifaki akan wannan auren babu shi saboda bata gama idda ba kai shi sai an rushe shi ina kawo muku ne ku gane idan ba mu ilimi a cikin harka aure ba za mu ta ganin ta bargaza ilimi iri kuma duk matsala ce ta ilimi in an san abu ba za a yi shi ba sai an tambaya ko kuma sai an san shi da kun ga ashe nazarin da malamai na biyu suka cewa a ilmantar da ma'aurata kafin ki aure mazan a shirya musu bita da daura matan ma abin da shirya musu bita da daura a halatta a ce tadaribul muqbilina ala zawaj yanzu kasashen larabawa suna yin wannan dauratul muqbilina ala zawaj daura ce ta da ta shafi waɗanda suke shirin za su yi aure ka zo ka shiga daura a yi maka bayanin aure a yi maka bayanin hukunce-hukunce a gaya maka matsaloli yanzu na karanta littafin shek muhammad nasiru dinin albani akan adabu zifaf duban tarewa amarya tarewa kaɗai ba wai auren ba sai dai ka matsala 36 kawai yi amarya dauke ta a kai ma gidanka me za a fara me za a yi yadda za a dauke ta kai ta gidan in an je gidan mai za a fara da shi sai kun yi sallah a biyu kuma sai ka ɗora hannunka a nan kan goshinta ka yi wata addu'a wanda wani ya taɓa tambaya ta yace malam na ji kayi maganin wata addu'a lau na tsaluka ha wa khaira ma ha alaihi wa uzlika min ha wa sharri ma ha alaihi to yanzu na daɗe da ya aure malam ban yi ba shin ana ana ramuwa yanzu na iya zuwa gan na koma gida kawai in dora hannu a kan matata mata wannan addu'a na ce kwarai inda ba kai ba kuma ya kamata a yi kuma ka ji addu'a abinda ta kunsa ha wa khaira ma ha alai wa uzbika min ha wa sharri ma ha alai ga addu'an tarewa in za a yi mu'amala aure bismillah allahumma jannibna shaytan wa jannibu shaytana ma razaqtana ga kuma a yadda amaryar ta zo tana jini ta zo ko ba ta jini in tana jini ya za a yi ga ango ga amarya amma amarya ta zo tana al'ada ya za a yi na? tana ba ita ma matsala ce za ta iya tasowa da ya za a yi to waɗannan matsalolin suna nan jingin wanda ya kamata a ilmantar da ma'aurata a wuce gurin to shi yasa na ce muku an yi nazari akan tabarbarewa aure yana da alaƙar tabarbarewa ƴaƴa tabarbarewa ƴaƴa yana da alaƙar tabarbarewa al'umma tabarbarewa al'umma kuma yana da halin da muka shiga ciki yadda ake zama a ɗaura aure haka ake zama in za a saki aure shi ma sakin auren ilimi ne akwai suratu dalaki me kenan sura mai magana akan constitution da tsarin tsarin yadda ake saki malamai suka ce shi kansa saki in ba abu tsari ba akwai sakin bid'a akwai sakin sunna akwai sakin haramun akwai sakin wajibi akwai sakin mustahabbi akwai sakin mubahi akwai kuma sakin makaruhi suka ce saki in ka kalle shi ta bangaren sunnarsa da bid'arsa ya kasu kashi goma akwai sakin sunna akwai sakin bid'a akwai sakin da ba sunna ba bid'a suka ce saki guda hudu duk wanda ya saki matarsa a wannan yanayin ko da wannan adadin shi zaman ne da adad yake mai da shi bid'a duk mutumin da ya saki matarsa tana cikin jinin al'ada ya aikata bid'a kuma ya aikata laifi inda kotu ya kamata a kai shi alkali ya masa ladabi in ya sani in bai sani ba ilmantar da shi sakin mace tana cikin jinin al'ada laifi ne kuma a tilasta shi ya mai da ita ko mai sai masa sai ya mai da ita amma dan Allah wane ne zai saki matarsa zai ce a ina so mu raba amma don Allah yanzu kina jini ko ba kya jini kawai ta ake na sake ki jini take amai take mudawa take ba to wa ahsul idda kuma za ku gane hatsarin da Allah zai magana da mu a suratul talaqi sai ya magana da annabi amma da mu yake yi sai ce ya ayyuhan nabiyyu sai ce kuma idza tallaqtu ne banci tsakanin ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtum tum maimakon idza tallaqata zaka ce idza tallaqatum an-nisa fa talliquhunna li'iddatihinna fa talliquhunna li'iddatihinna sai ce wa ahsul iddah to a nan gurin ne bid'a ta shigo ciki duk mutumin da matarsa ta haihu tana cikin jinin jego jinin biki kawai sai ya fushi ya ce ga takarda shi ya saba wannan ayar ba a sakin mace tana cikin jinin biki ba a sakin mace tana cikin jinin al'ada duk laifin da taimaka maka kake so ka sake ta sai ka jira ta yi tsarki kuma ta yi tsarkin kakka taba shi kansa bayan ta yi tsarki sai da mutum ya yi mu'amala aure da ita sai ce ga takarda su ma saba wa Allah yadda ta yi tsarkin nan fes ta lamita ta je ta jini uku ta samu wani miji zura ka sakin mace tana jinin al'ada sakin mace tana jinin biki sakin mace bayan ta yi tsarki an yi mu'amala aure da ita da mata saki uku ko biyu a kalma ɗaya waɗannan sakin guda hudu duk bid'a ne ko mafi yawan saki in za ka maka matsalar saki ɗari za ka ga in waɗannan kalan ne kuma Allah ya hana wannan kalolin amma su nuke sai yi wani kawai don ganganci da matarsa fa ana zaman lafiya kawai don an samu saɓani kawai ya fushi ka san ka yi fushi an ce kai shiru sannan ka ce a uzu billahi minash shaitanir rajim sannan kai alwala ka da sallah sai fushin ya tafi to shi ne ya fushi sai ce na sake ki saki uku sai kuma yi yana san da aka rama kalla wallahi mata ta ce na ya fushi to shi ne na sake ta saki uku ce to masha Allah yanzu da kake so a yi kara makalla ba wani ƙarin shi to ƙarin bayan ya kai kai yanzu yanzu ba inda za a fi kamar yaya zuma da an ce akwai wata mazahaba da eh lalle akwai mazahabobi da suke to ko malam wacce mazahaba zan koma saboda sanarsa zai koma ta mazahaba to da an hana yin saki uku a kalma ɗaya an hana sakin mace tana cikin jinin al'ada tana cikin jinin biki ta gama jinin ma kuma an sadu da ita kuma a ce ga takarda an sake ta waɗannan guda hudu sakin bid'a ne a daina yin su kwata-kwata a cikin al'umma sannan akwai ko matar da ba ta jini kwata-kwata akwai wacce ba ta fara jinin ba akwai wacce ta gama jinin a wacce ta samu larura jinin ya ɗauki waɗannan dangane ga sakinsa a halin jini su ba bid'a ba suna in za ka saki mace a hali biyu kadai shari'a ta yadda a saki mace hali biyu kadai sai ka tambayi malamai biyu na farko in za ka saki mace sai dai ka sake ta tana da ciki ka san ko in ka saki mace tana da ciki ka shiga uku ka san ukun da za ka shiga a ƙara ma uku shi ne tun da ka sake ta tana da ciki ba inda za ta ce ta haihu ba gudu kake so kai ba sannan abinci da sutura da magani da duk wani nauyi da yake kanka ba wanda ya sauka sai naka kaɗai shi ne saluwa da ita amma duk nauyin ka yana nan kaga an kama ka ko sannan in ta haihu maimakon da ta shayar da ɗanka free of charge to yanzu sai an yi ciniki ana haihuwa sai a kira ka ga ɗanka ga wannan matar saboda haihuwarka gama idda kenan sai ce ga wannan matar za ta shayar maka da ɗa a yi ciniki an ce sai a kira mata ƙwararru su buɗe bakin jaririn idan yana da manyan laɓa to yana shan nono da yawa haka zai ce to shikenan yanzu alaji duk wata za ka bata dubu hamsin wata ashirin da hudu nawa kenan miliyan ɗaya da ɗari biyu a ce a yi min rage su to gaskiya mafi karanci kullum dubu ɗaya in za ka iya shi kenan duk wata ka bada dubu talatin amma rage shi kenan ba kari alaji ba rage to yanzu ya za a cewa sai ga akawun sai in ta ji alat sai yaro ya kama ga yaron ka yana ta tsara kuka an ji a bashi nono ana jira ka biya tukunna fa in arada ana lakum fa atuhunna ujurahunna Allah ya ce fa in ta'asartu idan yarjejeniyar ta gagara fa saturu lahu ukhra sai ta ce kai ni tunda ma ka take ni ga jaririn ta na ɗauki abin ka tafi in ka je ka kai wata sai Allah ya ce to a nemo wata a yi tsada da ita tunda ta ce ba za ta yi ba ka a takura ta sai ka yi a nemi wata a shayar in kuma gama shawa a dawo mata da ɗanta a ba ka tafi da shi ba ai saki wato matsalolin da ke kai da mun abin ka'ida labarin da zai ƙara sakin matarsa sai ya gama nazari gida ɗakin ka kake so to a ɗakin za ta zauna ciyarwa sha tufatarwa kake so ka daina yana nan a kanka in ta haihu sai ka ja kudin shayarwa sannan ɗa yana hannunta habana ita za ta yi habana har zuwa lokacin da yaro zai wayo daga shekara bakwai zuwa sama sannan ka karɓi ɗanka shi ma an duba an gawa za ka kaiwa kun san mafi yawan ɗan muke ba rukun yaya hau shari'a ba ta ce a ba su ba yanzu da nan yi nazari na bi malikiya shafi'iyya hambaliya, anafiya, zahiriya sauriya duk mazhabobin nan babu inda aka ci a ba kishi a rakwanta ban san da yake ga dokta ga shek amma ni dai iya karatu na anan ya tsaya na bincika in ga inda wata mazhaba a duniya ta ce wai ka ɗauko ɗan wata mata ka ba wata mata ka ta rike mazhaba ce kuma ta addinin musulunci ta faɗa ka na bincika ban gani ba gaskiya iya na ilimin fa ba ta ne babu ba din na duba tartibin malikiya su ce a ba uwa idan ta yi kaza a ba babarta in ta yi kaza a nemi yatta in ta yi kaza a nemi kanwata in an yi kaza a nemi kaza summa kaza summa kaza summa kaza na koma shafi shafi'iya su ma summa kaza summa kaza summa kaza din nan ban gama takka a ciki ba ashe duk matar da ka ɗauko ɗan kishiyarta ka ba ta tarike tana da imani ko ba aikinta ta yi ba aikinka ta kuma ya kamata ka yi ba mata sannan ta kasa ka a zarge ta tun da shari'a ba ta kawo ta ba tun da ka kori uwar wani kuma ka kawo wata kuma ka ce ta rike maka ɗan wacce ka kora to kun yadda matsalolin suke to sakin kenan to sai aka zo shi kuma sakin idan an yi shi akwai idda matan nan su ma sun kasu kashi hudu dangane ga idda na yin jini sai ta yi jini uku ba wata uku ba jini uku aka ce daga wata jininta duk wata wata wata take yi kagance wata uku ta gama wata kuma jininta wata bibi take yi sai ta yi wata shida wata jini ba ta ganin sai bayan wata uku uku uku uku sai ta yi wata tara wata jinin ta sai shekara shekara take jini so daya sai ta yi shekara uku wata ma da aka bincika jinin ta so daya take a shekara uku in ka kake ta sai ta shekara tara ba ta aure ba kana ci da ita saboda masu ka ci tunda jinin yana zuwa ba da za a aure idan murtaba ce idan murtaba ce shi na ce ta wata tara ta wata uku a samu shekara in ɗaya ya zo to sai a sake. sai ya ɗauke gaba ɗaya zuwa to sai ta sake yin wata tara saboda ko za a ga ciki sai ta wata uku in jini bai zo ba sai ta aure in jini ya zo sai a sake ɗauka saboda tana yin jinin ba wata wata take ba jini take yi sai ta ga jini sau uku to wata kuma ba ta jinin ba ta fara ba ko ya ɗauke ko ta gama to ita ce za ta yi wata uku wallahi itna min al-mahid min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur sai ce wallahi lam yahidna da waɗanda ba sa haidar ko ba su fara ba ko sun gama su ma wata uku mai gini sai ta yi gini uku mai mara gini sai ta yi wata uku to mai ciki fa wa ulatul ahmali hunna an hamla hunna mai ciki kuma sai ranar da ta haihu wata haihu wata wata tara ne shine ya fi al'ada wata sai dan ya shekara ciki za ta haihu wata ma cikin kwantawa yake ya fitowa ko ya mutu ko ya ƙami ko wani abu ya faru sai ranar da ta haihu wata kuma ba ta yin al'adar, ma ba ta ma yin iddar kane za ka ɗaura maka aure da amarya yau sai ka ce ka fasa ka sace ta tun ba ta tare ba shi kenan akwai mai so a nan masu sai a ɗaura masa aure idza mu'minati ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تأتدونها متئوهن وسرحوهن سراها جميلا kun ga matsalolin yadda suke tafiya a jona a jona a joni to waɗannan matsalolin za a yi wasa da su kuma Allah ce tilka hududullah wa man ya ta'adda hududallahi duk wannan inda hududallahi za ka yi masu yawa maganar aure ne yanzu wata mata ta min waya akara makalla mijina ne ba na son sa nace a'udhu billahi me ya faru tace kawai na gaji da shi to yanzu dai na tura masa sadakin sa account shike na aure ya kare to amma an kafa ta mu ta mazhabin malikiya sun ce da ya karba ko ce masa tai mai gida in bu wani sako zan rike kana rike ta ce sadakin ka ne halas ka kubuta amma sauran mazawobi suna ga sai an zauna an daddare mai gida ba na son ka zan mayan maka sadakin ka tafiya ni tubani ko kuma kara min wani ba ciki shikenan a lissafa ta bayar shikenan tana bayarwa ba sai ka ce ka sake ta ba shi ba saki bane shi fasku ne auren ne ya rushe ba saki ba ne don haka jini ɗaya ma take yi istibra'i jini ɗaya kawai za ta yi sannan in za ka sake aurenta ta yadda za aure ta sai an sake sabon ɗaurin aure saboda shi babu komai sai an sake sabon ɗaurin aure in an sake sabon ɗaurin aure wannan kulin ko ba za a lissafa shi a cikin sakon da ya faru tsakaninku ba fresh an dawo fresh kulin ba a cewa take ne wakila fasku wakila talaqun kamar da mai risala ya kawo to waɗannan matsaloli bayan Allah duk suna cikin aure kun ga shi aure ba abu masa bane ya kamata samarin nan a dinga shirya muku daura ko mutum ya zo ya gama ce yana so bai taɓa zuwa gaban malami ya karanta kitabun nikahi ba kai bai ma san auren ai malamai a cikin sahihu fiqh sunna ya kawo cewa malamai masana ilimi sun kasu kashi uku dangane ga hukuncin shi kansa yin auren yace malaman farko sun ce yin aure akan kowane musulmi so ɗaya wajibi ne kai so ɗaya kowane musulmi sai aure so ɗaya a rayuwarsa nan karawa ganin yana ka ne amma kai ɗayan nan wajibi ne duk yace malamai na biyu kuma sun ce a ba wajibi ne mutum sai ya aure ba in da zai kama kansa ba zai zina ba ba zai lalata ba ba zai luwaɗe ba mace ba za ta yi maɗugo ba ba zai zina ba ba zai kuma dinga amfani da hannunsa ba shi kenan ba sai aure ba sai ya kare a masallaci zama alarama ko ladan ko liman ya taba da sallah ba zai gama ta wani kuma ya sha'awa ba shi kenan suka ce akwai manyan malaman da ma aya suka mutu ba su yi aure ba irin ibn taymiya amma yadda bai auren ba gashi nan ya cika duniya da ilimi irin su imamun nawawi da bai auren ba riyadu na kadai ya isa kowane gida akwai shi gashi ba yi da da amma kuma kowane gida akwai littafinsa kaga ashe rashin auren ba zaman banza ya ba da bai samu daman yin auren ba sai ya shigala da karatu ga imamu tabari da bai yi auren ba sai ya yi tafsirin da ya fi kowanne girma a duniya shi ya fara yin tafsirin da ya fi kowanne girma a duniya shi kaga ashe ba zaman banza ya ba har littafi abu gudda alhafiz abu gudda ya rubuta mai suna al'ulama ul'uzza allazina asarul ilma ala zawaj Gwaurayen malamai wanda suka fifita yin karatu da ibada akan su je su aure haɗuwa suka suka ga in na yi aure ni zan ci da ita kuma ci da ita sai na nemo gara in je ibada ta suka yi ta ibada har suka mutu ko ba wanda ya zarge su sai malamai na uku suka ce aure ya kasu ne karkasuwar mutanen da za su yi auren wani wajibi ne akan sai aure mutum ne yana da sha'awa in ba a yi ma aure ba ko ba a yi mata aure ba za ta lalace wannan wajibi a yi masa aure ko karo karo sai a yi a yi masa aure ko auren dole sai a yi masa kai lalata al'umma ya lalace sai kawai malai jira ce kai gobe za a ɗaura aurenka sai aka rafa kalla ya ce ai an gama ko ba ka ji da an gama malai kawai ya ɗaura masa aure zo da an ga yana ma ya lalace ya auren da shi suka ce akwai kuma wanda haramun ne ya aure in zai auren mamalin sai ce in ka kuskura kai aure na kuskura na ganka kana neman aure za ka zan bata ma to da shi hana shi auren to na farko ba zai iya rike auren ba ko ba shi da lafiya gabansa ya mutu kamar da imam na umar wani ya je zai auri mata shi ya taɓa yin hatsari sai rabin azzakarin sai guntule saura ɗan guntukan kankani sai kira shi ya ce na ganka kana zuwa wajen wancan zance ka gaya mata ba ka da azzakari yace in na ƙara ganin ka kajin to sai na sa amma bulala sai mata su san wa za ta aura kuma in an auri mutum ma aka gaba shi da lafiya ai ta ki a bashi shekara ya nemi magani macen an za ki yi haƙuri har shekara ta ce eh sai a ce to shi kenan alƙali ya ce ta koma da ce to je ki kai ka tafi neman magani ka tafi duk inda ake neman magani na bature ne na bahaushe ko ina ka nema ka dawo garau sannan mata ka ta dawo gidanka idan shekara ta yi ta aimala an yi an yi amma abin ya yi ce to shikenan ba ta takarda ba ka ba sai ka halakar da ita ba ta takarda da ba lafiya ba lafiya ko ba aure ba kun ga wannan shine abin da ake dubawa a tabbatar da wannan to kawai waɗannan za su yi aure ba za a basu su ba to sannan akwai wanda kuma ake son mustahabbi ne ya aure zai aure zai iya riƙewa yana da hali yana da komai da suturarsa da halinsa kuma sannan wannan ba zai shagaltar da shi da ibada ba sai a to kai wannan an so kai aure sai je aure wani ya ce maka ruhi ne mutum ne gashi mai himma mai kwazo mai aikin musulunci ba shi da karfin sha'awa in yi auren kuma zai rage masa wasu ayyuka na ibada gashi bukatarsa ga auren kaɗan ce da an ce to shikenan kai ka shagala da ibada ka fi ma da neman ilimin ka da yada ilimin ka fi ma da aikin da'awa je ka shagala da wannan tunda kai ba sha'awa gare ka ba to irin wannan to haka malamai suka dinga bi layi layi suka fitar da kowane mutum suka yi masa hukunci shi a karan kansa wanda ya zama wajibi wanda ya zama haramun wanda ya zama mustahabi wanda ya zama makaruhi wanda ya zama mubahi ko ja'izi saboda dai a wa kowa haƙƙinsa kuma a san aure ba wasa ba ne Kun ga shi uwa a nazarin nan da aka yi guda biyu wanda a kansa na gina wannan muhadara cewa masana sun yi nazari akan yadda harka aure ta taɓarɓare kuma ake nazari akan ya za a gyara ta na gaya muku malaman farko sun ce a koma yadda ake aure da a koma kan al'adamu mai kyau a tantance al'ada a koma a nemi aure a hannun manya babanka shi yake maka aure ka tambayi su malamin masu saba'in sittin tamanin wani ma baka ka san matar ba amma ta yadda da babanka shi ne zai duba ya ce malam muji mutumin kirki ne malam muji tana da ya ce yana da ya a gafata malam to na ba wa ɗana ya ce na gode a kara makalla ita ma sai dai a gaya mata ko ta dana fatiha ta ce na ake a ƙofar gidanmu na ka ce auren ki aka ɗaura da dan gidan malam buji ta ce Allah zarki Allah ba mu zaman lafiya malam ba ta firamare ba ba ta sakandire ba ba ta da wasu ba ta da facebook to yanzu kuwa kai ka isa yanzu ko kai ne imamun madina haka kawai ka aurar da yaka? yanzu ba ya za ta bugo waya ta ce malam babana ne zai aurar da ni ko bana so shine nake son kawo karasa ce baban naki kuma eh ki da Allah wanda baban ya kawo mutumin kirki ne eh malam mutumin kirki ne amma ni ba na so kuma wallahi idan ba a ɗauki wani mataki ba komai zai iya faruwa ci abu abin da zai faru to ta karanta ya shiga littafin soyayya ta ɗaudaki ta ga yadda manan mace take cakawa namiji wuka ta ga yanzu akwai yarinyar da ta ba wa mijinta kawai yi min dan sai ta zuba guba wanda ake zuba wa bera ya ce mutu ta zuba a cikin dan waken ta hada da kullun dan waken ta dama sai dan waken kuma ta barbada masa a cikin yaji shi kuma irin abin nan na abokai ba za ka ci abinci kai kadai bai kira abokinsa zo an mana dan wake bai dadi a sama aka aka zo suka ci dan wake almajiri zai wuce suka ce kai ma ga dan wake almajiri kan malam shi ba shi dan rago dan wake su da kwano su hukun nan ji sun mutu amma kun san abin da ya faru sai ga kungiyoyi tun daga Amurka sun zo akan nema wa wannan yarinyar yancin wancan mutane da ta kashe dole aka mata auren dole aka mata kuma sai an fito da ita ƙungiyoyin lauyoyi suka zo sai nan aka ɗau lauyoyi aka tusa musu kuɗi har yanzu yarinya nan ba abin da aka yi mata da an matsa ma an banda mun shiga mun ɗan rage wani abu da ɗauke ta za su tafi da ita turai su canza maka addini su mai da ita makiyar musulunci su nuna sun cece ta ne daga kashe ta da zami sai su ba ta guba sai su turo mana ita ta zo ta zagin malamai tana zagin musulunci ko ba yadda zami a lokacin na ba da shawara na ceto na ba eh, eh, gwamna shawara abinda za a yi a ba mu dama mu shiga magana nan ka a bari turawancin su kansu su ma lauyoyin musulmin na kira su na yi musu wa'azi nace ku je mu daure mutanen nan ke ku daina aka samu je aka fitar da kuɗi mu fitar da kuɗi aka biya diya na su waɗannan mutanen su uku sannan ita kuma suka ce ba za ma kai ta kurkuku ba sai da kai ta gidan yara daga gidan yaran ma suka dinga bin hanyoyin cewa za su ɗauke ta kai ta wace karatu shi ma muka ita zai muka daddaki ne to a yanzu malam ka gaure ba su iya koma garin nan ba sannan ko ba wanda zai sake aurenta duk wanda ya ji labarin ta kashe mutum kuma zai aure ta ba sannan kuma ta koma garin danginsa ba za su kyale ba kaza kaza amma muka ɗauke ta muka turai da ita muka kai ta muka sa ta a makaranta ta karatu ta zama wata shahararriya nake kuma murɗaɗɗiya ba to kaga wannan zamanin dole a wannan al'adar da wuya ta aikatu irin a ba iyayen dama su dinga zaɓawa yanzu yaƙi ma ake ma an nema wa ƴarka miji ma sai a ce ka cuce ta komai kirkinsa ita ko sai ta kawo maka yanzu wata yarinya sai ta kawo wani yaro ya aske rabin gashin nan ya bar nan ya wani wandan sa tiri kwata tace shi take so shi kuma ban ya duba ga wannan na farko bai da sana'a na riba shi da tarbiya ya zai dauki yarka ya bashi ita kuma yarinya ta kace wannan take so shi kuma ya kawo mutumin kirki dan kasuwa yana da sana'a da gidansa ya gama da motarsa yana yin salloli biyar a jam'i ita yarinya ta ce ai tun da babanta ne kawo shi ba ta so ita wannan ɗin take so uban zai yi ce to na ce a'a ƴaƴan zamani ba a bi su a hankali na ce tun da shi take so ka aura mata shi amma duk wani abu da kasan za ka yi na gwaninta za ka iya kini tun da ta kawo take so sannan duk matsalar da ta taso ka a tinkare ka tunda uwarta ta ɗaure mata gindi a ji a yi aiko da aka ji aka yi ba a shekara ba sai ga shi ta haihu kuma ya koro ta kuma a hakan take raɗewa ta je gidan uban ta abinci saboda shi bai da sana'a ga ciki ta zo tana ta kuka tana so da Allah a ba uban haƙuri ta dawo gida eh to kun ga abin da muke muku aka ta zuga ku cewa wai yarinya ta kai uban ta kara zai mata auren dole yace ba dole muke muku ba zaba muku na gari muke to yanzu dai an to an kulla wannan kofar an hana uba ya zai shiga cikin harka yasa ko yanzu ka samu mutumin kirki sai dai da lallashi dailu baba ai ba su da kunya irin na da bane wani ne mutumin kirki yanzu yana neman auren ki ko za ki ba shi dama da zai ki to ba ba komai ne zo sai in gaya maka yadda muka yi su je kaka ka ganta ka ganta wai sai ka to ya ke gani ai ba gaskiya bai mun ba bai mutu ba kamar yaya Ito eh, bai mun ba ne to shi kenan sai an nemo wani delu to kai sai kai hakuri ta ce ba ka san gobe ma wani ya zo ba gani ma akwai wanda nake so ma to wanda yake son in zo mana in gaishe sai a kawo maka wani mutum mai firi kwasa. saboda ya yaudare ta ya rubuta masa wasiƙu ya wuce in ban ganci ba zan faɗa kwalbar mirinda ya wace ya wace ya wace sai ko mace gata da saurin yadda da saurin gasgatawa, ta gasgata shi to wannan turka-turkar yanzu mara sai za mu ware ta ba mu goyi bayan aiwa yarinya auren dole ba ta so ba amma mu goyi bayan kuma a ba su dama su dinga kawo mana masu tilikwata ba marasa sana'a da aikin yi masu askekken rabin gashi ba tace shi suke so ba so ne kaɗai aure ba akwai daukar nauyi akwai lafiya akwai mutunci akwai asali abu biyar ake so kafin ai aure a tabbata yaron nan yana da asali waye ma ubansa a tabbata yana da halaye masu kyau a tabbatar yana kamsu salawati yana riko da addini a tabbatar yana da sana'a kuma a gwada shi bai da ciwon da zai sa mata ya kashe ta ko ya nakasta ta waɗannan abu biyar ɗin kafin a aure ake neman su ba kawai so ba sai a ce mana amfani kalmar so so so so ga san inda ya jefa mu yanzu ana ta aure yana mutuwa shekara hudu biyar sai ka ga aure goma ishirin ya mutu ka aure dubu dubu biyar ya mutu kuma aure na ba daina za a yi ba kishiyoyin juna ne ko zina ko aure idan aure ya sauki ya tsaro sai zina ta mutu idan aure ya tsananta sai zina ta buɗe. dole ba za a daina namiji ba zai daina bukatar mace mace ba zai daina bukatar namiji ba ko su ta hanyar shari'a ko su ta ba hanyar shari'a ba sun zika sha an buɗe ƙungiyoyi ga 'yan luwaɗi ga 'yan maɗugo wai har guruf guruf gare shi har zuwa ake ka'aba fa masu ana kallon ka'aba a je a yi luwaɗi a je a yi maɗugo a madina ma haka kun ga yaran da aka kama a yi suna tona junansu a fili a inda suke zuwa su yi a cikin manya-manyan hotel inda suke kallon ka'aba da kasar ko kawai ka'aba ka shiga kai tsalla kunga kuma yadda ake ta kokarin sai an kawo wannan abin cikin yankunan mu sai an halasta shi a afirka wannan musifa aure ne kadai mafita yanzu babu mu auma malakat aymanukum dama Allah ya ce wallazina hum li hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin sai fa man ibtaga wara zalika wara zalika fa ulaika humul aduna duk wanda ya nemi wata mu'amala da mace ba ta hanya biyun nan ba to wannan yan ta'adda ne to hanya biyun ɗaya ta toshe ɗaya tana nan da rai shi ce aure da haka da luwaɗi da zina da maɗigo, da sex doll an fara sex doll ana kawo yan tsana mai kama da budurwa ana siyar da ita wa mutane suna siya an fara sauke ta a Legas. za a ce 'yan majalisa sun ce za su yi doka duk wanda aka kama da wannan yana safara ta yana shigowa da ita najeriya ya yi laifi to ban san ko an yi dokan ba amma dai tara na ana siyawa inta da in kai tsakin za ka gani sex doll da mai magana da kalolinta da irin mamanta zuwa wunta da jikinta da waye za ka siya a kawo maka kai oda sai on delivery a kawo maka kofar gida ka ja ka shiga da shi cikin sex don ko traveling baby kamfani ne guda a wata ƙasa aikinsa kenan ya yi azzakarin roba ya yi farjin roba ana siya mata su siya su ɗaura su su caji da waya yadda ake cajin waya haka za su caza su ɗaura a jikin cinyar su sa a gabansu yana saduwa da su wata ta saita awa ɗaya wata ta saita rabin awa wata ta saita minti talatin gwargwado da take bukata kaga wata musifa ce har tijararsa ake shi ma ana sai da shi gashi nan iri-iri kaloli ma har da sayil-sayil ake siyawa abin nan wannan musifa kun ga aka kaucewa musulunci aka kaucewa al'adu masu kyau to musifa ake fadawa wannan waye da ake ta cewa mun duba waɗanda suke ta sun waye wata musifa suka shiga wani ɗan kasuwa ya ce mun malam ni ina zuwa amurka ina siyo kaya kuma ina ɗaukar nan ina kaiwa can duk duniya yanzu babu ƙasar da tafi amurka yawan zawarawa yace wani ba amurka muka hira da shi yake gaya mu yace duk wanda ka gaya wani ba amurka yanzu yana neman a bashi ko passport ne ko a bashi citizenship amma an ziga ta an ziga ta take aurewa ko dan ka auri mace wacce an je an yi auren da yarjejeniya ka faɗi duk abin da ka rubuta an yi joint account ko haɗa kuɗin ku guri guda sannan za ku rabu sai an raba ki ko kai ka nemo ko ita ta nemo wannan in za a rabu sai an zo a takarda ake rabuwa ni wani zan rabu da wancan amma abin da na mallaka miliyan ɗari ne tana da hamsin na da hamsin sai ta sanu ka sanu sai a raba dukiya hamsin a bata hamsin a baka da aka ji sai aka kaura shi wa auren da aka sun fi ko ina yawan bazawara a duniya duk duniya ba inda ya kai amurka yawan bazawara an zuga mace ba za ka auri ba in ko tsawa kai maka sai a ɗaure ka haka yawa na ƙanana ba a cewa tafi makaranta sai dai ka lalashi yaro kai mar kai kana ga wato ita makaranta amfanin zuwanta wato in ka je wato akwai ilimi ko ya kake gani ya kamata ka je to sai sai ce oke babu bari in nazari haka lokacin sallah ya ka ce ita sallan nan da ka gani wato ko da ba ka ma samu lada ba akalla ka dan yi wani dan training ta wani dan motsa ka to sai ya ya gamsu tukuna sai ka ce kama hannunka ku tafi amma an kace zo mu tafi masallaci in ya haka sai ya dauko waya na nan ya buga sai ce baba na ya matsa mun dinga yin wani abu haka haka sai a zuwa karɓe shi in ba sa a kashi ba ba za ka ƙara ganin sa ba sai a ji a ba wani ce kai ba za ka iya rikewa ba amma an samu mai tausayin da zai iya rikewa na ka gwamnati ta ba wancan sai dai kai ka dinga kai ma ziyara kuna gaisa ko shi dinga kama ziyara kuna gaisa amma gwamnati ta ce ba za ka iya rike ɗanka ba an karɓe shi daga hannunka kun ga ashe ishin family ishu na family shine rayuwarmu kuma shine kaɗa ya rage mana katangar ƙarshe idan wannan katangar ta fashe dama har tattalin arziki ya tarwatse harkar siyasa ta tarwatse harkar tsaro komai ya tarwatse abin da ya rage mana shine ishu na family yadda kowa zai kula da iyalansa da matansa ya wa matarsa tarbiyya ya wa tarbiyya a samu ƴaƴa na gari a daina shan ƙwaya a daina zubar da ciki a daina samun shegu a daina war yanzu shegen ma ake so a halatta in ka ƙara kiran shege ɗan shege akwai doka da za ta hukunta mutum ga shege amma ka kusa ce shege to akwai doka za ta hukunta ka za ka an halatta shi da kun ga wannan musifa ce za ka yan uwa mai karatu mai ilimi mu zauna da iyalanmu mu shaƙu da su kada mutum ya zama dodo a gidansa don duk abin da kake so ka isa yanzu ba duka ba zagi ba cin mutunci ba kora shaƙu da matarka shaƙu da 'ya'yanka ka tusa musu hali na gari ki shaƙu da kai tunda ba a dole ba a takura musu amma su so abin da kake so yadda in ka zo da mutumin kirki dan ka zai karɓa ɗan ka zai karɓa, amma wallahi na gaya muku kyasa kisan da ake akan aure yanzu za ku sha mamaki yaro zai zo da mace ubansa ba su uwarsa ba ta so sai an yi auren ko suna so ko ba sa so ɗanka yadda za ta zo da namiji bai maka ba amma dole ta aure saboda shi take so in an rabu kuma miji yana wani guri mata tana wani guri an zo auren ya an dinga crisis da ka muna fata Allah ya sa al'amarinmu ya kyautata ya inganta Allah kuma ya sa mana albarkacin iyalanmu da matanmu da 'ya'yanmu da zuriyarmu ya tsere mana masifu ya inganta mana tsaro ka tsaro da ta fara ingantuwa a wannan jiya Allah ya ƙara inganta ta duk wata fitina Allah ya kawar da ita Allah ya ƙara inganta mana tsaro da zaman lafiya a cikin wannan ƙasa ta mu Najeriya da wannan jiha ta mu ta Zamfara da duk yankunan mu gabaki daya Allah ya ƙara mana haƙuri da juna da san juna ya kawar da fitintunu na jahilci da talauci a tsakaninmu Allah muna roƙonsa kuma wannan aure da za a yi gobe Allah ya sa a yi shi cikin nasara Allah ya sa zama aure ne mai albarka duk wanda suka yi Allah ya sa musu albarka auren su wanda ba su ba kuma Allah ya ba su maza na gari da mata na gari assalamu alaikum التكبير التكبير الله يساك مع مرض الخير أيوة كنت yin wannan muhadara ta tafiyar da shirin malami da ta hannun da ya gabatar a wannan masallaci a cikin jawabai da malam ya gabatar a wannan wuri na san ababe da dama sun shigo cikin tunaninmu musamman da ya magana kan auren dole mu musamman a nan jihar zamfara kun su abin da ya faru ka auren wata yare aisha da allah ya marasuwa shekaran jiya akan za a mata auren dole ta zuwa makanta hefu ta kunna makanta wuta ƙarshe Allah ya mata da bayan dakon arba'in da bai sana jinya a mun kuma san ba da jimawa bana asibiti yin bukuru an kawo wata yara saboda kawai mahaifinta ya rabu da mahaifinta saboda haushin ya da shekara biyu wallahi kariya kusan uku ya mata da jiki ya yi haƙira a gaya mana zuba ɗaukar wasu wurin saboda ɓacin rai na mahaifinta. akwai irin wani abu da dama da ya kamata a ce mu mai da hankali a kai musamman bai da aka shigo mana da su ta yi ɓata man tarbiyya a kone gidan talabijin da ya shigo ana amfani da harshen hausa ana yaɗa shirye-shirye wanda da wahala ka gidan wanda baka samu ana kallon tasha kuma mun sani irin irin da aka abu ya kamata ce mu kula mu kiyaye kwarai da gaske da akwai haɗari haka zalika muna jin irin yadda abubuwa suke shigo a cikin wannan jiha wayanda ake so a yi amfani da ƙungiyoyi da sunan ƙungiyoyin kare haƙƙin da ara kamar malam fara bayani sun fara kawo nan sai mun mai da hankali da masu ƙoƙarin shigowa su bata mana tsarin addini mun shigo da abubuwa iri cikin dubaru da sauran su musamman wani da mata da sauran wasu hanyoyi da ake sauran ba ta addini bayan wannan a yaƙuri akwai kyatagasai da malami magana cewa akwai wanda aure ya zama musu dole kuma da sassin irin na fyaɗe yarinya shekara uku shekara tara shekara goma ana musu fyaɗe kuma ana jin sun jiyewa cikin wannan jihar suna faruwa Allah Ubangiji ya mana kariya mu kuma ba mu ikon gyara kurakuranmu a da wannan a da yake akwai lokacin da malam ke bayani a shehin malami shek ahmad umar kano ma yasu a wannan wuri insha Allah ka in bashi abin magana zan ga yato abokin tahiyyar malam dr nazif inuwa domin shi ma ya ce wani abu a cikin minti goma insha Allah astaghfirullah bismillah أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جماعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته wani lokacin idan aka yi magana mai tasiri ta zamanto kuma magana ce ta waƙi abin da mutane suke ciki to in ka ƙara wani abu wal'alla sai ka sa wacce aka yi kasalance abu uku zan faɗa kuma duk ba magana ta bace ɗaya aya ce ta alƙur'ani ɗaya kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya kuma misali ne wanda yake da alaƙa da aya tunda malam ya nuna mana muhimmancin ilimi musamman ilimin addini saboda shine in aka san addini za a yi kokari a tsara dokokin addini to in an sami ilimin addini akwai bukatar kuma aiki shine sallama wa abin da ka karanta ko aka karantar da kai zamanto rayuwarka ba za ka yadda ka tsallaka wannan abin da aka koya maka ba ubangiji mai girma ɗaukaka a cikin suratul ahzab ya gaya mana cewar wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا wannan ayar a cikin ta Allah ina nuna mana bai kamaci wani mummuni ba ko ta mummuna malamai suna cewa wannan da ake cewa bai kamaci mummuni ko mummuna ba ana nufin haramun ne mummuni ko mummuna Allah ya yi hukunci annabin ya hukunci ya zamanto yana da wani zaɓi naka so ake zamanto ba ka da ra'ayi ba ka da ta cewa ba ka da naka ba ka da abin yi matuƙar Allah ya ce ko annabi ya ce wanda bai ɗauki wannan tsarin ba bai ɗauki wannan umarnin ba ya ɓata kuma ɓatarsa a fili yake wannan ita ce aya ta farko a ƙarƙashin wannan ayar mafi yawancin malaman tafsiri suna kawo cistar zaid ibn harisa na aurensa da zainab bintu jahash zaid ibn harisa a tarihi mun san matsayinsa a gurin manzon Allah baya cikin shawa, yana cikin mutanen da aka same su a yaƙe-yaƙe da aka yi ko sace-sace ko kwace-kwace da aka yi a lokacin jahiliya amma dai ya dawo gurin annabi a matsayin bawa kuma biyayya da iyo annabi da ƙaunar da inuna annabi annabi ya 'yanta shi tun kafin zuwan musulunci har annabi ya mai da shi ɗansa ya ce ya zama ɗana na zama babansa zai gaje ni zan gaje shi kun san dai kissar ta ne mutum ya mai da ɗan wani nasa wanda ake cewa da shi ɗan rana to annabi ya yi da shi tun da a wannan lokacin ana yin haka da ƙarshe Allah maɗaukin sarki bayan zuwan musulunci ya hana wannan to wannan al'adar saboda ta riga ta kama zuciyar mutane suna ganin ɗanka na rana babu wata alaƙa ta auratayya da za ta haɗa ka da matarsa ko musulunci yana son ya shafe wani abin da yasa nan kawo wannan domin mu fahimci cewar in dai kana musulmi na kirki to rayuwarka za ka gina ta ne akan abin da Allah yake so da abin da manzansa yake so zaidu an aura masa zainab binti jahash wanda lokacin da annabi ya zo ice zai aura mata shi yana nema wa zaidu aurenka. ita ba ƙuraishiya ce da baban annabi sallallahu alaihi wasallam da babarta baban su daya domin wata ta haife ta umaymatu ce bintu abdul muttalib kun ga bakurin shewa bakurin shiya ce bil asala lokacin da annabi ya ce ina son in aura miki zaidu ko ki yadda ki aure zaidu take cewa zaidu ana khairun ana khairun minhu hasaban wa nasaban sai ana fi shi asali ya za ka haɗa ni da shi annabi ya ce ki aure shi ko wani a musulunci ne take cewa a amaru ala nafsi ya rasulullah zaba mun aure za a mijin ma sai an zaba mun an ce tana da ɗabi'a ta tana da ɗan zafi haka sai annabi ya ce ki aure ta annabi bai bar gurin ba aka saukar da wannan ayar wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al khiyaratu min amrin sai ce Allah yayi umarni nabika kuma ya ce na ba abin da kace ya rasulullah na yadda zan aure shi ta aure shi yanayin zama zo mu zauna zo mu saba kuma zaman aure kun ga shi yanayi yadda ike duk ƙaryar da aka gina a aure to sai asirinta ya tonu sai kuma kowa ya gane kansa kuma sai ya fallasa kansa shi sa ake son a gina auratayya a kan gaskiya da gaskiya domin ko masu kalle kallon fina-finai da zaran an yi aure ko a fim ne fim ɗin ya ƙare saboda ba za a iya sauwara maka rayuwa aure ta gaskiya ba a cikin kin saboda kamar yadda iyayenmu suke cewa duk matar da ka aura tana da zani guda uku ne na farko baki ne na biyu ja ne watan na can wanda take fara ɗaura haɗin baki ne sannan sai ta ɗora ja sannan sai ta ɗora fari in ka zo za ka aure ta farin kake gani ita ma kuma kai ma haka kake to da an zo zama in ya zama ta kwanta wannan ta kwanta wannan ka cire wannan ka cire wannan kowa sai ya zama tumbur kowa a ganshi a hakikanin yadda Allah ya shi saboda haka sai ya zamanto duk abin da namiji yake so mace ta yi na biyayya babu abinda Zainab ba ta yi wa Zaidu banda abu daya wani lokacin ta takance ne ba ba araka ba kuma asalin mu daya ba na fika to wannan abin yana damunsa shine sai manzon Allah kara ita rasulullah Zainab na gaji da zama da ita yace ba ba ta sauke nauyin da Allah ya dora mata yace duk abin da ya kamata ta yi min amma ta raina ni saboda asali na karshe dai abin da ya faru a tarihi har Allah ya hukunta suka rabu ta gama idda sannan aka yi wa annabi wahayi aka ce za ka aure ta saboda su musulmi na kirki annabi suke bi idansu a rufe kuma annabi da ita shi zai aika a nemo auren matan da shi wannan ɗan nasa na ranar isaka kiransa ya ce zaidu matakka wata karba da ita zainab ina son aurenta ka je ka nemo min aurenta ko bai yi ɗar ba ya tafi ya sallama da ita tare da ita tana girki ko tana shirya abinci da i sallama ya ce da muka haɗa ido da ita sai ka bani tsoro saboda annabi ya ambace ta ya ce zai aure ta sai na kasa kallanta ita sai juya mata bayani na ce da ita ina miki bishara manzon Allah ya ce zai aure ki sai ta ce ni ko ba zan yanke hukunci ba sai na ba ubangiji na zaɓi kuma ita ce matar da Allah yake cewa falan ma qaba zaidun minha wataran zawwajnaka ha ba magana sadaki ba magana wali ba magana shedu ba magana siga zawwajnaka ha Allah ne ya daura mata aure aka ce kawai ya shiga ko kuma a shigar da ita kun ga wannan zai nuna mana in ana son a yi rayuwa mai kyau mai daɗi a bi Allah a ba annabinsa ga hadisin Bukhari wanda shine hadisin sa'ad uh, ibn ubada wanda yake cewa baya ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa fa'a fi man shatina wa makrahina wa usrina wa yusrina wa asaratin alaina kun wadannan abuwa ne masu wahala ka bi Allah ka ji abin da yake ka saurari abin da yake kuma ka yi biyayya kana so ba ka so ne maka daɗi bai maka daɗi ba kana cikin farin ciki ko kana cikin bakin ciki kana cikin yalwa ba ka cikin yalwa a kowane yanayi kake ka bi Allah kan manzansa wannan shine maganin matsalolinmu kuma ba za mu iya fahimtar ya za mu ba Allah ba ya za mu ba manzansa sai muna halatta ire-iren waɗannan majalisai wanda ake ba da karatu gurin da ake nasiha gurin da ake karantarwa halartar masallatai tattaunawa da malamai ziyartar malamai a ji irin abin da ya kamata a ji sai ka gyara in gyara su gyara ta gyara kowa i gyara sai a tare da baki daya tsira Allah ya sanya mana albarka a cikin wannan karatu mai tsarin yawa da muka ci a wajen malam kuma abin da ya kawo wannan gari na wannan aure Allah ya sa a yi lafiya a kare lafiya Allah ya sa kuma abokan zama ne da juna wanda ba su samu dama ba Allah ya ba su waɗanda za su aura kuma su zauna da su lafiya wassalamu alaikum rahmatullah. وعليكم السلام ورحمة الله شيخ دكا لذيذ إنو كنن wanda shi ma daga kano tare da malam a shehin malami ne gabar zan ba abin magana shi ma ya sa albarkacin bakin shi ne sheikh ahmad ibn umar kano ma a akar ɗauka ya ce ni ma haka zancewa abin da ya kamata a tattauna a yi magana a kan shi a wannan haɗuwa malam ya gabatar da shi walillahi alhamdu wal minna a wurin tattaunawa a kan ahwalu shakhsiyya al'amarin da ya shahi sha'anin aure wanda ya yi mu'alaja da al'amarin hizba irin na kano ya kuma zan mai yawan ba da fatawa da na da ire-iren wa'annan al'amurra na sha'anin aurayya a matsayin ƙasa gaba ɗaya ko shakka babu yana da zurfin sani wani babban alkhairi ne ya zama cewa lalle-lalle kamar yadda malam ya yi a ci gaba da shirya ire-iren wannan a ci gaba da karantar da al'umma don fahar al'adar ya yi nisa wajen abin da ya shahi sha'anin zamantakewar mu auren auren wata sauransu abinda zan rufe da shi akwai wata matsala wadda ka faruwa ga matasa matashi ne wanda zai yanke shawarar zai je ya neman aure bai sa a sanar da mahaifi shi ba bai nemi shawarar mahaifi ba ya je ya fara sai ran an ka ce to turo mahaifanka ya kasa kuma a yi ta taƙaddama da shi a wurin wancan uban diyar kuma kila bai ce bai ba shi ba kaga wannan fasi zai sa a samu matsala tsakanin shi da mahaifan shi da kuma tsakanin shi da su wainsan mahaifa kamata a yi amma in baka ɗauki cewa shawara za a baka bi misali ka ɗauki ta tsarin zamani to sai ka sa a yi magana da mahaifinka ka sanar da shi ta hanyar abokan shi ko mai ka ga wata wanda haka so kana neman shawara da bincike kaga ko da za ka je ka fara magana mahaifinka ya sani ran da an ka ce to ka turo manyanka ba wata matsala shi nan sai ka turo manyanka yau wayewar ta kai matashi ya ga cewa kamar ma shi zai makan shi komai wani ya sallama a wurin wani bawa Allah nan cikin garin musau ko da ya sallama mishi ya fito ya buɗe mishi sai ta rufin ka zauna ya ce mishi suna na wani ya ce ma da ya ce na ga ɗiyarka ina so ko mun shirya kan mu da Allah ana da aure haka na ga ɗiyarka ina so kuma mun shirya kan mu to sai ce to ɗauke ka tafi sai ta a ah, ba bakan magana ba ce kuma wai aya zai ja ma uban Allah kuma ya ce a matsakan mai gana mai kyau to kaga ba haka aka yi ba sannan ta wurin yarinya yau duk inda aka samu matsala sai uba ya karantar da fiye shi ya tarbiyyar da ita ya sha wahala amma da sun zo ra'uri aure sun su samu sabari wannan matsala mun gane fa babu iyaka akwai wanda na kira yarinya ta zo wurina ta ce ma yi ta buga ba malam a lokacin don ɗauka kaya sai kano za ta wurin shi malam za ta sai wani ya ce mata to yanzu ka yanke je kano ki kai sai ke tsaya magana ke magana da shi sannan an ka ta shawara da ta zo muka zauna a lokacin da na kira mahaifin nan sai fashe da kuka ya kalli irin tarbiyyar da ya bayarinya da wahalar da ya yi da ita da karantar wanda ya mata na a arabiya da na boko ta har da shi alkur'ani mai girma ta yi ne ta yi ne. kuma bai ce mata bai ba ta wannan ba cewa ya shi ya turo manya so tara yana ce ma wannan ya turo kuma ya ƙi turowa kuma ya ƙi barin zuwa ya ce ma don Allah dai na karɓa kiran kana zo ni dai Allah ya san manga wannan yarinya na riƙe shi aba jama'a to ina aka irin wannan to wallahi mafi yawa haka aka yi yarinya za ta je ta yi hulɗa da wani ba da sanin ubanta ba ta ce sun kulla sun daidaita kansu amma ba da sanin mahaifi ba to gaskiya sai mun gyara waɗannan al'amura don harkar mu ta zamanta zamantakewa ta kyautatu muna roƙo ga Allah ya saka da alkhairi bisa ga waɗanda suka shirya wannan aka gayyato malam kuma kamar yadda nake dai rannan kila ko kuma in ce na yi roƙo yanzu kan malam cikin littafin nan na tsare-tsaren gayyata to ya sa jihar zamfara ko yaushe kana da in so samu ne dai wata ɗaya ko wata biyu ko ma malam ya shirya ba wasai an gayyace ka ba akar ba. shirya wani duk masallacin da ka zaɓa ka bugo waya cewa kana ta yi to za a kira 'yan uwa mutanen zamfara ba sai an ce maka ba malam suna tare da kai matasa suna shirye su saurare ka su saurari na fihohinka wanda kaka gabatar musu kuma kai da kanka ka ga haka duk lokacin da ka zo Allah ya mana da wasu salama Amin wa alaikum assalam wa rahmatullah. Lallai tabbas malam a magana ka haka kake domin kusan duk gidajen da suke nan babu inda ba a sa karatun malam musamman shi na tambaya wa gudu ilimi ko ina ana ji masu kallon sunna ido ko da zana shiga wani da ana kallo da ire-iren ka da haka ana ta kwarai da gaske da karatun malam Allah ya sa wannan roƙo da shehin malam yi Allah ya sa ya samu karbuwa akwai tambaya ɗaya ko in ce neman bayani ɗaya da addu'o'i a wannan na uh, yake cewa da farko ina babban malamin barka da zuwa sannan tambaya ta ga malam ita ce dan Allah malam ina son a yi mana tunatarwa a kan wata musibar ta kunnu kai mummuna a yanzu ta shaye-shaye da zinace-zinace da sauransu sannan a yi wa 'yan uwa uwan tunatarwa kan ƙara mai da hankali kan tarbiyyar na gode Allah ya mai da kowa gidan shi lafiya sai wannan kuma a take cewa ina neman addu'a don Allah mijina ya shiga wani hali mala a taimaka mana da addu'a Allah ya mai da malam gidan lafiya to akwai dai neman addu'o'i na a neman haihuwa wasu aure wasu zaman auren ma ya samu lafiya wasu neman wadata da dai sauran bukatu dai suna neman malam sai shi addu'a Allah ya karba to wancan tunatarwa sai mu jinkirta ta kamar yadda shek ya faɗa insha Allah za mu samu lokaci da ya dace a zo a gabatar da wannan maudu'i kai shugaban yan jarida sai ka rike wannan maudu'in da kyau in ka tayi sai kai min tsakiyar sa cewa maudu'in nan da muke magana a akan lalacewa taɓarɓarewar tarbiyya da shaye-shayen matasa a kansa za mu zo insha Allahu mu gabatar da bayani a lokacin da kuma na zaɓi masallacin shek a nan za a fara gabatar. Saboda a nan za a fara yi daga nan za a ci gaba kuma a zora, insha Allah lokaci ya Allah za ku ji sanarwa lokaci a sannan abu na biyu addu'a ce kowa ya nema wannan mata Allah ya mata albarka Yin matar da za ta ce mijina yana cikin matsala a yi masa addu'a Allah ya yi masa kai kasan tana son sa kuma ba ta son wannan matsala ko ta iri sannan ga ta da sirri ba ta faɗi kowace irin matsala ba ce balle ce ka ji ta ba wato ma sai da ta aiko ta ce malam yanzu kowa ya san da ke kaga ta ce matsala kuma ta ce a yi addu'a Za ka muna addu'a wannan matsala kowace iri ce Allah ya yi mijinki ita Allah ba ku zaman lafiya sannan sauran masu bukatu duka da suka rubuto haihuwa aure ya'ya shirya to Allah ta'ala ya amsa dukkan waɗannan bukatu duk wanda yake da bukata a ransa ko ya faɗa ko ya faɗa ba Allah ya sani to Allah ya biya mana dukkan bukatun mu na alheri Allah ya nisanta mana duk abin da muke jin tsoro Allah ya ƙara inganta mana tsaro a wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah ya kawo mana da fitintunu na zakiri da na baɗini Allah ya ƙara mana zaman lafiya ya ƙara mana arziki ya ba mu daman bauta masa Allah muna roƙonsa afuwarsa da rahamarsa da jin kansa da alkhairinsa da yake rabawa Allah ya saukan mana kurakuran mu Allah ya yafe mana Allah ya taɓa ikon masu kyau Allah ya ba mu rayuwa mai kyau Allah ya ba mu ƙarshe mai kyau Allah ya sa mu samu makoma mai kyau subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Thank you.